shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 8 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na shidda cikin lissafin darussa na lissafin ashiratun nisa wallafar al'imamu al-hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali النسائي الإمام النسائي sahibu sunanin kubra wal mustaba wanda ya shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu littafin ishatul nisa'i yana ba mu hadisai ne daga sunnan manzon Allah sallallahu wanda ke bayani akan tsare-tsaren zamantakewar aure kamar yadda aka ruwaito daga tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu da gidansa da karanta wasu Allah ya saka mai imamu nisa'i da alkhairi za mu tashi a inda malam ya ce babu ghaira babun da ke bayani akan matsalolin da suka shafi kishi za mu zo mu ƙara tattaunawa a gaba insha Allah akan wasu abubuwa da ke da alaƙa da shi kishi din amma dai anan yana magana akan irin kishi da aka san yana faruwa baina bara'ir tsakanin mata waɗanda suke da tarayya akan auren namiji guda wanda ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya halicci dan adam akai kuma kamar yadda muka sani duk dabi'a a cikin ta akwai abin yabo ko kuma abin da zai iya zama abin zari duk abin da yake dabi'a aslan ba a garkin mutane akan shi sai idan sun wuce haddin shari'a alal misali jin yunwa da jin bacci da jin fushi da jin farin ciki da damuwa ko natsuwa ko makamanta abubuwan da a ɗabi'ance ɗan adam bai rabuwa da su hasali ma su suka mai da shi abin da ake ce ma ɗan adam din da waɗannan abubuwan aslan ba a zargin mutane game da a ce mutum ya ji yunwa a ji haushin shi ko a aibata shi ko an ga yana cin abinci a ga bai kyauta ba amma idan ya ci abinci fiye da kima zai zama abin zargi a shari'a hakan ya yunwatar da kanshi fiye da kima zai iya zama abin zargi a shari'a shi shari'a ta hana misali misali azumin saɓi zarci saboda yunwatar da kai ne fiye da abin da shari'a ta yadda to haka shi ma kishi akwai kamar yadda zamu ji hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda Allah yake so a cikin kishi akwai wanda Allah baya so abinda Allah yake so shine abin da ya dace da shari'a abin da ya dace da kare wato mutuncin abokin zama ko mutuncin dangi ko ƴan uwa abinda kuma ake zargi shine wanda ya saba haka a takaicen takaitawa al-Imam an-Nasa'i yake cewa akhbarana Muhammadu ibn al-Musanna قال Khalidun, خالد قال حدثنا حميد قال قال أنس كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقطعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القطعة فانكسرت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا فأمر حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المقصورة في بيت التي كسرتها الإمام النسائي يكرب أن حديثي لجمال محمد ابن المثنى al'ambari kenan wanda ake walakabi da azzamin abu musa azzamin wanda malami ne daga cikin rijalul jama'a ya rasu shekara ta 252 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace daga Khalid ibn al-Harith Abu Usmana al al-Hudaymi kenan rasuwar ta shekara 186 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma eh, rijalul jama'a wannan isnadi ne ala ala ala sahihun ala shart ash-shaykhain sai kuma daga Humayd ibn eh, Tayrawayh kenan Humayd ibn Abi Humayd wanda ake cewa Humayd al-Qawi shine wannan wanda ya mutu shekara ta da arba'in da biyu a cikin sallah wa huwa qa'imun ya faɗi mutu babban wali shi kuma daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik Anas dan Malik wannan babban sahabi daga cikin boyi-boyin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan ƴaƴa da albarka din nan ya rasu a shekara ta hudu bayan ya makance bayan ya haifi ƴaƴa sama da ɗari biyu, bayan ya bar tarin arziki da ƴaƴa da dukiyoyi da jikoki ana shahararren sabi ne daga cikin asab'a saba al-mukthiruna min ar-riwat annabi ya mishi addu'a ya ma mahaifiyarsa ya ma da manzala sallallahu alaihi wasallama ya masa hidima shekara goma manzala bai taba mishi fada ko ya kyare shi ba shi kuma bai taba yin abin da za a ce Allah wadare ba yaro ne mai kirki da hankali ya ya koyi ya gaji kirki da tarbiyya a gidansu kuma ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito hadisi da dama Shin ne Anas yake cewa kana Annabi sallallahu alaihi wasallam inda ihda ummahatil mu'minin wata rana Annabi sallallahu alaihi yana ɗakin wata daga cikin uwayen mu'minai daga cikin matan shi kenan sune ummahatul mu'minin ah, kamar yadda Qur'ani ya kiraye su wa azwajuhu ummahatuhu ah, wannan Anasi ya ɓoye sunan wace ce a cikin riwaya amma an sani daga wasu riwayoyi da suka tabbata cewa Aisha ce radiyallahu anha fa arsalat ukhra bi qas'atin sai ɗaya wata kuma uwar muminan ta aiko da wani ƙasa kama a ce wani plate ko kwano ko akushi ta aiko da abinci fi hatsa amu a ciki akwai abinci wasu rayu sun da cewa abincin sari ne tare da gurasa ita kuma wannan ita ce ummu salama bisa wannan riwaya duk da yake irin wannan kissa akwai ta ma game da hafsa kamar da ibnu abi shayba ruwaito da ibnu majah da ali tabbatacce ita ma hafsa ta taba aiko da abinci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama alhalin yana ɗakin yana ɗakin ainihin wato ita Aisha har ila yau abin da ya fara wancan karan sai Aisha ta aika wada ta aika wata jariya ta ce mata in kin je ki buge kwanan ya fashi ta aika da wata mai aiki a ɗakin ta kenan ko ƴan boyi-boyinta ko mai mata reno za a ce kenan kuma kamar haka ko mai shara sai ta tura ta ce don kin je ki kama kwanan ki buge shi to an yi wannan a wata kistar can daban sannan kuma akwai riwaya wadda ta bata tabbata ba ko kuma wahami na wani mai riwaya da ya ce zainabu ce bintu jahash wanda da tabbata shine ummu salama ce ummu salama sannan kuma akwai kista ta safiya ita ma wanda za mu zo mu jinta ma wanda aisha take yabanta akan cewa ban san wata mata da ta kai ta iya abinci ba so abin da yake nuni zuwa ga haka shine kamar ka ce ko dai zama su ma matan matan manzala sai sama sun shiga cikin karabkar masu aikawa da manzala sai sama kyautan yar aikin Aisha sun sallama kenan ko ɗayan biyun gama wannan abin fasara ne cewa ka za ta ci ko kuma tsabaragen neman tashin tashina ne ko ka kaddara yanzu miji yana ɗakin Aisha sai wata daban daga cikin matan shi a cikin sunanta Hafsa ko Ruqayya ko Maryam ko Jamila ko Firdausi ita kuma sai ta dauki abinci sai ta ba ta sai a kai can ɗakin a ranar girkin watan sai ki ɗauko abinci ko ki turo kanwa ki koyi mai aikin gidanku ko boye boye ki ce ke ma ga naki abincin na kawo mai gidan zai iya zama kyakkyawan manufa ce amma zai wuya a fassara ta a haka ba karamin mutum ne zurfin tunani za a samu ya ma wannan abin fassara mai kyau ba cewa a gidan nawa a ɗakin nawa miji yana wajena ke kuma ki aiko mai da abinci eh, tunanin yadda za ki infial idan ki ci to ta yiwu wannan fasara mai kyau kenan su ma sun shiga cikin tawagan masu aiko da asalar suna kyauta alhalin yana gurin Aisha ko kuma wannan kokarin wani neman point ne da neman shiga da neman cutar da wata abokiyar zama yana iya yiwuwa a bisa tabi'ar kiyamar yanzu suka aiko da wannan kwano shikenan da Aisha ta ga wannan abu fa bat yadar rasuli sai ta buge hannun manzan anan ar-rasul ba annaba ake nufi sallallahu alaihi wasallam ar-rasul dan saƙon kuma gani nan da ma'anar shi literal dan saƙon da aka turo sai ta buge hannunsa abincin ya zube saqata bil qas'a sai wannan kwano ya faɗi fan kasara tangaran kawai sai fashi fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al sai ya dauke bangaren guda biyu ya zama kisra da kisra wato kamar a ce damage kenan ko broken glasses din sannan sai ya ce fasamma ihdahuma ila al-ukhra ya hada su ya mai da su ya hade wuri guda faja'ala yajma'u bayna fa'atiha ta'ama ya dinga tattaro abincin a zahiri abincin bai zube ya inda zai lalace ba ko kuma ba mai lalacewa bane dan akwai abincin da ko ya zube a kasa za a iya kwashewa wataƙila bayi da maiko ko bayi da datti ko makamancin haka ko wurin mai kyau ne sai ya ce da ita ya ce da su da suke wurin da anas dan malik masu riwaya da sauransu ya ce musu a gharat ummukum mahaifiyarku ta yi kishi wannan wato kokarin nema mata uzuri dan ka a gaba ta kyauta ba domin abin da ta yi wani abu ne da duk wanda ya gani yandahi zai fara mamaki. wannan matan lafiyar ta laukuwa kanta daya a aiko da mijin ta kyauta kawai ta sa ta buge wani rashin tunani ne wannan to kada wannan tare ya shiga cikin kwakwalen sai ya ce gharat ummukum sai musu fassara ya ce ai kishi ne ma'ana kishi irin wannan abun a ba ta uzuri ne domin an taɓo ta ne. sannan anan da aka ce ummukum ma'anar da malamai suka haɗa a kai in banda wani malami guda ɗaya da ya bude ya ce ai ana nufin ummukum anan ana nufin matar annabi ibrahim sara wato kuma yana cewa ne wannan kishin da aisha ta yi ai wata mata taɓa yi wata babban mace san ko mun gani amma fa fasara ce bai idiya duk da yake tana iya ɗaukan haka wato ba kan ta faro ba kar ku damu don wannan babban mace aisha ta yi wannan kishin ai ba kan ta faro ba to amma dai ya fi kusa da a ce ma'anar da mashi malamai suka fara kai suka tawa kai shine gharat ummukum mahaifiyar ku aisha wato mahaifiyar ku uwar muminai aisha ta shiga cikin matsala ta kishi to ku ba ta uzuri a me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma Aisha wani hukunci ba ya kamata hukunta ta Allah kare shi wani irin rashin tunani ne wannan ko wani irin fushi ne wannan kamar yadda a can wani waje da ta ban san abin da ka gani a gun yar gajeren nan ba kai shi ma kishi ne ko amma ya mata faɗa yace wannan kin yi magana da inda za a tsoma ta a cikin ruwan teku sai ta mai da shi kamar ruwan kwata saboda muninta haka yace ma hafsa ita ma da ta ce ban sa abin da ka gani a gun wannan ba yahudiyar ba tana ishara zuwa ga safiya tunda babanta babban ba yahudiyar ne sai ce ki ce Allah ya gafarta ni? kin yi zunubi to me yasa annan bai mata magana ba ya bata aka ce na farko saboda daga kine ta ka tsokana ɗakin da aka zo sannan kuma wannan yanzu abin da ta yi shi ta mawa abincin ya riga ya zama naki ya mallakai shi ko mutum ne mai haƙuri da kau da kai amma kwana da aka kawo abincin ba na shi bane da aka yi ci a biya sannan kuma a can da ta ci mutuncin watan da magana to akwai zunubin wannan aikin in za Allah sa mai magana ba to shikenan sai ya zama shari'a ta yadda kenan kina iya ga wa kishi yake mummunar magana da ta zama a cikin akwai cin fuska ko cin nama ko lalata halitta ta ko dangin ta ko asalinta so sannan kuma <clears throat> ya tabbata cewa a tarihance ya tabbata cewa waɗannan kwanukan na manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine ya kawo musu kwanukan amfanin gida suke amfani da shi dan haka wanda aka kawo daga wancan ɗakin nashi ne amma ya riga ya baiwa mai wancan ɗakin wannan ma kuma nashi ne ya riga ya baiwa mai wannan ɗakin da aka ce aka canza wadda ta fasa na wata sai aka ba ta fasashe sai aka ɗauki mai kyau aka ba wata sai aka samu ka'ida amma cewa wanda bi ya lalata abun wani fa alaihi damanu wa yamlikul maqsud aw al-fasid duk wanda ya lalata abin wani to zai biya sana abin da ya sauna wata lalatattun ya zama rashi yes idan ka kada kaza wani da gangan ka buge ta mutu to wannan da ta mutun ta zama taka haka ya dauka da abin da garawa ka je ke da ita sai ka je kusin da ko to haka na malamai suke magana akan shin zaka biya da irin abin ne ko zaka biya da kimarsa idan akwai irinsa abu ne mai samuwa sai ka biya da irin shi kamar yadda aka biya da kwanan da yi kika je ɗakin kishiya kika fasa irin tibin nan na bango na yake fi mishi plasma ko smart tv kika je kika fushi kika buga mishi wata tabariya ya fashe sai a kira masu tsira tv sai su warware ɗakin kishiya su manna mata ke ko sai a baki wannan mai damejin yau wankin gada ma ki kai mai yan kwankwan su baki dubu biyar ya zama scrap in kin gada ma ki aje shi ta kallo kina tunawa kina yi su gifari ke kin ci dubu sittin kenan ko to wannan shine ka'ida da malamai suka cire game da wannan cewa wannan kuma yana nuni zuwa ga adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jubair yadda yake kauna Aisha amma bai dafe zalunci ya kyale ta ba da aka yake ce ta biya yace fa kufa aka nu suka ci fa amara hatta ta bi Allah allati fi bayya fa dafa alqas'ata asriya ila rasul ya mika wannan dan sako Wata taraka almaksurata fi baitin lati kasarata wannan da ta fasa aka bar fasashiya a gidanta wannan yana nuni zuwa ga halastin a kai wa miji abinci a ɗakin da ba nan zai kwana ba a inda ba na yake da nauba ba za ki iya kai mashi wani abu da ke kin dafa kika san yana so ya san ya saba da shan hura ko yana son cin alale ko kuma an kawo miki kima wani dan farfesu daga gidan wata kanwaki da ta haihu irin naman kan nan misali kike ce to akai baban Maryam ya dan ƙara ko dan wani abu na annashuwa haka babu laifi a kai wani ɗakin amma baki sani yankin kai to zaki samu wani sakamako da baki a tsammani shine kamar abin da ya faru a nan ko ba haka ba za a iya samu wani sakamako wanda ba shi kika tsammani ba za a yi miki asarar kwano za a iya fitowa a yi ba da ke sauransu na ɗaya kenan na biyu kuma a ya halasta kenan mutum yi hulɗa da wata mace wadda ba a ɗakin ta yake ba hulɗar da bata zama sa da matsala ba domin in zai yi a yi kuma saƙo a ce zai shi ma ya aika zai yi magana da ita zai yi kira ta ɗakin da yake ɗin ya ce ki domin magana sannan kuma yana yana halattun mutum alƙali ya hukunci da abin da ya bayyana gare shi ba tare da ya tuntuɓi kowa ba domin annaba anan kawai abin da ya gani sai ya hukunci shi bai tsaya binciken kina sa kike kaza kike kaza da sai shari'a ta yi kawai sai hukunci da abin da ya gani da haka malamin islamiyya uba ko uwa ko wa ko wanda yake wani hukunci ne ya ga wani abu ya faru kai tsaye zai yi hukunci nan da nan ba sai an kawo kara ba ko ba sai ya bincike fiye da abin da ya gani ba in ya gamsu da abin da ya gani zai iya yin hukunci akan haka wannan yana daga cikin abin da ba zai kafa sannan kuma inda shi malai kawo mana hadisin anan shi ne wato adamu mu'akhadatil ghaira ala aslil ghaira ba a kama wadda take da tsananin fushi na kishi akan asalin shi kishin wannan shine asalin malu shafi shi asalin abin da ake mai kishi idan wata ta yi shi ba za a kama ta da shi ba ba za a kama ta da shi ba sai a batta da abin da take a kai na fushi ba za a batta ta wuce abin da shari'a ta yadda ba ba kuma za a kama ta da wannan dan abin da ta yi ba wannan kenan sai al-imamu nasai ya kara cewa akhbarana rabi'u ibn sulaiman قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها تعني أتت بطعام في صفحتها في صفحة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاءت عائشة فجاءت عائشة مؤتذرة بكساء ومعها سهر ففلقت به الصفحة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين filkatayn sabha wa yaqulu kulu gharat ummukum مرتين ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صفحة أم سلمة لعائشة wannan isnadi shi kuma daga malam arrabe bin sulaiman babban ɗalin muka ta imamu shafi din na bin suleiman al-muradi mutumin ƙasar abin nan kenan mitra ya rasu kasa 270 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hadisi a cikin al-kutubu al-arba'a ne wannan wato Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih da Ibn Majah shi kuma daga malam Asad ibn Musa ibn Ibrahim wanda ake cewa Asadus Sunna wannan shine asalin wanda ake walakabi da Asadus Sunna a tarihanci rasuwar su kasa 212 amin 212 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al Alimamu Abu Dawud da Nasa'i suka fitar da hadisin shi imam al-bukhari yayi istishhadi da shi a wani waje dan mara wata riwaya baya ibnu hazmin ya zake akan shi ke cewa ba iji ana zargin shi da nasibanci domin banu banu umayya ne jinin banu umayya ne amma wannan sai da wuta da shi nan a wani waje a cikin addu'a fa yake cewa law lam yusannif la kana khairan lahu yana da dan matsala haka amma dai fil jumla hadisin shi hasanun ne fi shawahidi ko kuma hasanun li nafsi wallahu a'lam to a irin nan kuma babu wata iskaliya domin wannan wannan riwaya ce tabbatacciya shi kuma yake daga Hammad ibn Salama ibn Dinar shine dan uwan Hammad ibn Zaid ibn Dirham da muka ambata ran nan wannan shine ibn Salama dan Dinar Hammad ibn Salama ibn Dinar ɗaya daga cikin alamu ulama sunna rasulullah shekara ta 100 ne da 67 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da a cikin Muslim da al-Arba'a shi ma Bukhari ibn na fata kuna rike waɗannan bayanan daga daga sabit sabit ibnu aslam al-bunani kenan sabit ibnu aslam al-bunani rasul shekara 127 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma daga abul mutawakkil shine abun nan kenan ali ibnu daud al-naji shine ake alkunya da abul mutawakkil shi kuma daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salama to zama ummu salama ita tun kafin manzo Allah sai aure ta ta gaya mishi tace wa ana mar'atun ghaira ni mace ce mai zafin kishi ba zan iya zama tsakankanin kishi ba manzo Allah sai alaihi babu komai zan miki addu'a Allah zai cire miki wannan tsananin kishin kuma haka aka yi ta samu ta zauna shi za ku ji mu ambata a baya ita ce shugaban ɗayar jam'iyyar jam'iyyar da suke adawa da su Aisha da ta a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na san galibin kun samu wata lakta da muka taɓa yi a kaduna kamar wata ɗaya da wuce kenan ko mai kishi kumallon mata wanda bata eh, kalla ba ko bata saurara ba ta iya duba tana sana akan youtube da kin je kin saka sa kishi kumallon mata ko a youtube ko a darul sikiri ko a audio mark ko a ko a ko a ko a zaki gani ko a google ko kika saka zaki samun lakta eh, sunanta kenan tana da alaka da wannan karatun kishi kumallon mata a wani an gwada ke ce ma mashi a birnin kaduna to a wannan riwaya ita ummu salama da kanta ke faɗa take cewa annaha ta'ani atat bi ta'amin fi safatin ta zo da abinci a cikin wani plate laha nata ne da nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna ɗakin Aisha ko kuma a ranar kwanan Aisha faja'at aishatu mu'taziratun بكساء kisa'i aisha ta tana daure da wani bargo a jikinta ta jika jikinta da wani bargo mai kauri shine kisa wa ma'aha sihirun tana rike da wani katin dutse sihir shine kamar dutse alasa kun san dutsen da ake nika da shi irin nikan dutse na da wanda za a yi yana da nauyi amma a yi dutse ne haka kamar rabin marmara misali wanda ake ce kan kura wanda ake ciko da shi din nan ta zo da shi a ta shi cikin fushi fa falaqat bihi safha ta makawa wannan kwanan kawai ta fafasa shi fa jama'an nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya hado abin nan din rubul din baina filak manyan bangarori guda biyu na wannan faranti da aka fasa wai ya kula yana cewa kulu ku je ku ci gharat ummukum mahaifiyarku ta yi fushi marrataini ya faɗa ka su biyu sun ma aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama safata Aisha fa ba aka biha ila ummu Salama sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya dauki kwanan Aisha ya aika wa da ummu Salama da shi yace gashi nan wa ba safata ummu ummu Salama da Aisha ita kuma na ta fasa sai ya bawa ainihin wato Aisha din wanda ita fasa to ta fasa nata kenan wannan hadisi shi ma sahihi ne ah, abin na amma yana cikin musannaf ne ibn abi shayba da wannan lafazi da al-imamu darimi a cikin sunan dinsa da abu ya ala al-farra wannan ma yana nuni zuwa ga cikon waccan kisa ne da ta faru wadda muka ji a baya kusan dai duka dai wannan kisa ce ba wata ce daban ba abinda ta aikata din kamar yadda muka ji abin a bata uzuri ne Alimamu Abu ya ala ya fitar da wata riwaya marfu'iya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi aka ce ya ce al mata mai fushi la tubsiru ila asfalil wadi min a'lau ba ta iya ganin cikin wani rami tana tsaye a bakin ramu saboda idan ta ya riga ya rufe <laughs> da ke da hadisin yana da matsala ko amma ko wani wanda Alhaifami ya inganta shi a cikin mazmun zawai riwaya bazzar da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha kataba al-ghayrata ala nisa Allah ya sanya ya kaddara kishi ga mata faman sabara hunna annabi ce wanda ta yi hakuri a cikin su kana laha ajru shahidin tana da ladan shahidi da za ki kau da kai ki haƙura ki ji kuncin sai ki samu ladan shayi al'alamatu muhammad ibn salih al Allah ya gafarta mishi a wata sunan cikin littafin shi na manta ina jin kaman a cikin ashar mumke yake magana yake cewa nasiha da nake wa mace idan mijinta ya mata abin da ta ji kishi ce ta yi haƙuri yace musamman aka ce an auro wata amarya ki yi haƙuri dan abu ne na kankanin lokaci zai wuce yace in kika haƙuri ki samu ladan da ake baiwa masu haƙuri innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab to amma dai kin san kamar yadda aka ce akwai wahala ko menene aka ce wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin an ga sai ba sai lil mu'minina ba saboda akwai yake da hakuri ba amma dai hakuri wani hali ne da zaka iya riyadarsa zaka iya koya wa kanka hakuri zaka iya developing din shi accent ke rage wannan saurin infial din da saurin husuma da tashin tashina wata mata tana tana tana tana raka wata eh wanda za a mu kishiyar ta hakura ba ta dauki abin da tsanani ba sai ki biki ta ziga ta kina cewa baki da hankali ke kin yadda eh, abin nan dinki kwakwalwar ki nake cewa ko hanta ko zuciya kare ya dauki wallahi baki da hankali in za ka naki kalin kina ji kina gani yana wannan abu ta cewa to ni ya zan yi ko kuma kika ta ziga ta har dai shedan ya zo ya ziga ku ku duka a ji a samu matsala Allah shi kyauta to wani yana nuni zuwa ga ko dai a lokacin da aka yi wannan kistar ba a riga an fallanta hijabi ba hijab a nan da ma'anar zaman gida domin a lafazin shari'a an ce hijab shi na abin da mu hausawa muke ce ma kulle kulle irin wannan abin da ake ma iyayenmu na da shi ne daidai zaman gida kuma mun gani jilbab ne wannan sirar da mata suke sakawa wanda kuma yanzu hausa ake ce mashi hijab amma da yaren shari'a sunan shi jilbab yudnina alaihinna min jalabibihinna shi ta shekul albani ya canza wa hadisin littafin shi suna daga hijabin mar'atin muslima zuwa jilbabin mar'atin muslima domin jilbab ne sakara, shi kuma hijab shi ne zaman gida to kafin a ce an musu hijabi ne kenan shi sa Aisha ta fito har inda maza su to sai wannan abin ko kuma ya zama kamar yadda wani hadisi ya faɗa ba ta ganin gabanta idan ta ya riga ya rufe ta take wannan Allah ya kara mata yadda da dokaka da falala wannan malamin arabi ibn suleiman da muka ambata ya daga cikin malamai ah, mu'ammaruna ya dade a duniya sosai kira za da be shi an ci ya shekara 96 a duniya ya dade sosai yana karantar da sunna shi ka imamu nasai ya riske shi Allah ya gafarta musu gaba daya malam yace akhbarana muhammad ibn al-musanna an abdurrahman an sufyana an fulaykin an jafa بنت دزادة عن عائشة قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كفرته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته فقال إناء بإناء وطعام بطعام wannan رواية ما ma محمد بن المثنى ibn al-Musanna aka samo wato daga abdurrahman abdurrahman ibn mahadi kenan a zagi. abdurrahman ibn mahadi ibn hassan al'ambari sayyidul huffadi kamar da ake mashi lakabi shi da ya haifin sayyidul kafan su ne su ne shugabannin malaman hadisi da suka fara magana akan mazaje yar shika ta ɗari da casa'in da takwas bayan girman zama sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen ƙarni na biyu kenan cikin wata watan jumadan saniya ko jumadan akhira yana ba da labari yake cewa jalastu ko kuma sahibtu malikan hatta mallan na zauna gaban maliku na yi karatu har sai da ya gari da sai da maliku ya gari da ni to ta nan da ya gari da ni sai na ce mishi alaga ta mallan ina ganin ya kamata in koma garin mu na dade ban ga ba ta ba ban ga iyali na ba sai maliku ce a kai ni wai ce na ma manta sai ce to ni ma da na fito gida na na manta da iyali na kai zaman ka kawai sai gaba da karatu amma hasu da maliku ya gaji da shi kai ba kafin wannan abincin ba ba da kai aka yi ba alagatu masu na son ƙara ji duk wanda zai biya sai ya zo ya zauna a biya shi da kan shi ke cewa sai tu malikan hatta mallai da haka malamai suke suna da nacin karatu ba irin yanzu bane da kowa ya kosa a ce yayi karatu amma bai da nacin koya amma ya kosa a ce yayi karatu kun ga afatun zamani kenan saboda neman duniya yanzu kowa ya kosa a ce ya zama malami ko da bai yi karatun zama malami ba Allah ka yayi mana wannan bala'i al-imam Abdurrahman ibn Mahdi daga malamin shi Sufyan al-Thawri babban malamin shi ma daga Fulai ibn Khalifa kenan az-Zuhri ana cewa kuma Aflat ibn Khalifa az-Zuhri wannan malamin shi magana kan shi kulli masihi bima la yad'u ila ila ila ila sannan ta sama da shi ta ma Jasra bintu Dajada al-Amiriyya ibn hajar kamar yadda fara cikin takaribu tabi ne ce ma'ana indal mutaba'a kenan sai in an biyo sawunta tana da hadisi a cikin sunan abu dawud da nasa'i da ibn majah uku na suka hadisin ta amma din da ka ganta isnadi wannan isnadi sai an nemo shi mutaba'a shi kadai baya bare kai labari ina fata mun gani duk da yake wannan wannan isnadin akwai da suka inganta shi duba zuwa ga wasu ah, abubuwa da suke wasu shawahi kamar Imam al-Baihaqi a cikin Asnan al-Kabir da wasu su kamar Ibn Hazir ma a cikin a cikin Fathul Bari shi ma ya karkata zuwa ga inganta ko hasana riwaya to shine kissan ta uku da nace muku wadda ta faru ta kuma da safiya gashi Aisha take cewa ma ra'aitu sani aka ta'amin mithla safiya wannan yana nuni zuwa ga adalcin da Aisha take da shi a wajen bada labari duk da ta bada labarin irin rigimar da aka yi ne amma ba ta ce abincin ma bai da wani daɗi abincin ma fa na yan koyo ne abincin ma bai nuna ba ta ce na san ta iya abinci ne ban ga mai ya iya abinci ba irin safiya to safiya kuma bintu huyai irin dangin su da irin al'adun su babu mamaki dan ta iya abinci domin mutanen su gidan sarauta ne kuma manya ne suna da tarihi ne tsayi wajen wajen iya abinci wajen sanin sirrin duniya gaba da ta a hadar ahadat da biyu sallallahu alaihi wasallama ina an fihi ta'am ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani kwano wanda a cikin shi akwai abinci fa ma malakat nafsi ko fa ma malaktu nafsi ban iya mallakar kaina ba na kasa mallakan fushi na yi losing control akan kaina kenan an kasartu na buge kwano fasa altun nabi sallallahu alaihi wasallama a wannan riwaya ta ce sai daga baya da hankali na dawo jikina na ga cewa gaskiya saboda Allah ban kyauta ba ba haka ake yi ba kuma zan bata rawana da tsalle sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ce an kafarati ya zan yi na gyara wannan rashin kirkin da laifi fa qala sai annabi Ina ina'un bi ina kwan da kika lalata zaki biya da kwano irin shi wa ta'amun bi ta'am abincin da ya lalace shi mara kin biya alimamu shafi'i da malaman kasar kufa sun kafa hujja da wannan magana akan cewa duk wanda ya bata wa wani wani abu sawa'un dukiya ce ko dabba ce zai biya irin wannan abu zai biya irin shi sai in babu irin shi ya biya da kimarsa ma da shi kuma ya a kima ba a dinga yin ko da yaushe ba za ki ce kawo irin shi ba ba za ki ce ku je ki siyo mata ta irin wannan ki ba kawo mata ba kawai mutum baya nan ne kila sai kika ji tana waya da shi a ranar kwanan ki da kike tunanin ko kuma ke kamata ya kira kina zuwa da kike fizge wayar ko kika wurga ta cikin cikin murhu ko kika kwala ta da siminti ko kika wurga ta bayan katanga kuma da me kika mata sai a ce wayan nan nawa ake sai da ita ke samson ce ko naira dubu tamanin da biyar to shikenan kawo dubu tamanin da biyar a siyo mata shikenan ko kuma kima yin za a kasuwa da wuce dubu talatin mata kin kashe dubu talatin ba za a sai cikin jikin kin nemo hansu irin ta kin danka mata za a iya yin kima idan babu irin su ina fata mun gano so sannan kuma akwai abin da kima ba ta yiwa a kan shi abin da wato eh, masal bai yiwa sai dai a kwatanta din kamar yanzu abinci din ba dole bane a iya samun irin shi keke da keke don in ba tukunya ɗaya aka dafa su ba ba zai zama keke da keke ba to don haka duk wanda ya karya wani abu shi ne kaida suke cewa mun kasara shai fa huwa lahu wa alaihi mithluhu wanda ya bata wani wani abu to nashi ne kuma ya zama nashi sai ya biya irin wannan abin nan kamar yadda muka fara limamu amur ya da wannan riwaya haka na sai haka limamu albayhaqi wannan yana nuni zuwa ga adalcin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi da hakuri da kau da kai da kuma ita kanta Aisha ta koyi wannan adalcin a wajen haka muƙaddara mutum da yake rayuwa a wannan irin zamanin namu me zaki tunanin a ce zai zama imti'al ɗinsa idan ko da ba matan ki bace ta yi kuma da abinci cikin ɗakin a kaddara wata bazawara ce ma da ke son wanda cikin gabata da ba ta da yancin mata ya kuma da abinci wata wataƙila ko ko kuma za ta ba shi bai kamata aiko kuma a cikin gida ba ko da abincin sallah ne wanda al'ada an saba bayarwa a ce an kawo abinci a ce daga waye dan aiki ce daga wancan ne wata bazara da ke bayan layi ke kuma ga naki ba alga an ci ba zai wuya ki iya haƙuri ba ki wani abu ba to in kuma kika yi a yi tunanin me kuma shi mutum zai yi ko da shi ne shugaban salafiyan garin nan ba wai dan salafiya ko mai bin sunna ko na ba zai wuya ya iya irin wannan da takun da hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wuya na fata mun fahimta haka kar ki zaki aiki wannan sunnar ta Aisha in san mijinki <laughs> mai dasin hali ne ba sunna ce wanda zaki bi ta ki zauna lafiya ba ki bi sunnar ta hakuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kuma in har kin yi hakan to ki yi a bisa yadda siyasa ba za ta lalace miki ba ki magana ko ki fushi ko kuma ki faɗi wata baƙa ko ki wani habaici wanda kika san ba zai jawo wani turnuku ba amma in kika je kika tashi kika buge kwanan nan to wannan bazawara a dai irin maza namu ne yanzu in ma bai santa ko ranar bai fara santa ko dai ba ta kike ko ke kenan mara mutunci ko to wala za ki gani wataƙila cikin barka nan da ya ba ko kudin da kike takalmi zai dauka ya ba ta barka da sallah ya biya ta ya biya ta kuɗin kwana ta da kika fasa to su kuma zaura ya kamata su gane su kuma wannan ba ba hanyar neman shiga ce ta kwarai ba gaskiya ba hanya ce ta kwarai ba wajen neman shiga cewa sai ki lalata gidan sannan zaki shigo ba daidai ba ne Allah shi kyauta sai yake cewa wanda Allah sai sai ce masa ta'amu da ta'amin qasatin uh, ila inda ina kusa to shi ne wannan insha Allah na'am kamar da muka faɗa wannan ne zuwa ga kyakkyawan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma adalcinsa da haƙurinsa ibn al-arabi yake cewa kamar da kuma yake nuni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki mataki na ladabtar da wanda ta yi laifi kuma kenan wanda duk ya yi laifi za a mishi ladabi ko da magana ne kamar da idan mutum ya ta'addanci akan dukiyar wani da sunan kishi za a ce sai ya biya da kuma kasancewar a ah, annabi sallallahu alaihi wasallama zai kau da kai shi bai damu da cutarwar da aka mai a cikin abin bai nemi wani sa ba duk asiya abin da aka faɗa bai ce to ni kuma zakin bana hakuri, ko kuma zakin sake dafa min irin wannan abincin ba shi nashi hakuri ne da kawaici amma sauran al'umma ya fita musu da su daga cikin wannan irin ta'ata da aka yi Allah shi kyauta قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عند زينب بنت جحش فيشرب عندها أصلا عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن آه أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريها مغافيرا أكلت مغافيرا فدخل علي على إيداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جاشم ولم أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى قوله إن تتوبا إلى الله آه لعائشة وحفصة وإذ أثر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا kamar dai da ke cigaba da kawo mana riwayoyin da suka tabbatar da faruwar irin wannan ɗabi'a ta kishi a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka sake kawo mana hadisi wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Isar Waito shi kissa sananniya kissar ainihin wato waɗannan mata guda biyu da Allah subhanahu ta'ala ya shiga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada da suka nemi su da tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam an-Nasa'i ya kawo wannan hadisi daga malam mai suna alhassan ibn muhammad az-za'afarani wato alhassan ibn muhammad ibn sabbah shi ma wannan graduate ne muka ta imamu shafi mutumin kasar misira ne shi ma ya rasu kasa 249 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin rijalul bukhari sannan shi kuma yace daga hajjaj ibn muhammad uh, al-a'war al-misqiti mai rasuwar shekara 206 shi ma rijalul jama'a shi kuma daga ibn jurai shi ne abin nan abdulaziz ibn jurai babban malamin nan shi kuma ya ce daga ata ibn yasar daga daga daga ubaid ibn umair ibn qatada ibn abdullahi kinani abu asim alƙali ne wannan a zamanin daular ibn zubair a makka ya rasu shekara ta 68 bayan girman da Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne tabi'in riwaya daga aisha yake cewa samitu aisha ta zuɗin na ji aisha tana cewa annan da sallallahu alaihi wasallam kana yankutu inda zainaba bintu jashi annabi sallallahu alaihi ya kasance yakan je ya zauna a ɗakin zainaba bintu jashi a cikin al'adar manzo Allah sallallahu alaihi yana zuwa ɗakin kowace cikin matan shi ya gaishe ta ya gaisa da shi ji labarin ta ya mata sallama kafin ya je da daren ɗakin da zai kwanta sai yake shiga ɗakin wannan mata sai ta fahimci yana da son zuma to kula idan yaji tana ajin zuma ta musamman sai ta bashi ah, su kuma da Aisha da Hafsa fatawa saitu ana wa hafsa sai suka yi mutum Aisha da Hafsa cewa ba ma son zuman nan da yake sha za hana shi kan zuman nan su ba su da irin dabi'a ta ya mace ba su ba su bashi ba kuma za su hana ya sha wanda aka bashi malamin mala albani Allah ya gafarta yi ma wannan hadisin wannan kisar kasar biyar shi ne umar eh, a kisar da umar ya je mai ma hafsa fada akwai wannan labarin a ciki suka ce to abinda za a yi mun san bai son wari aka ce to fa ayyatuna an ayyatuna da khala alaiha duk wanda ya shigo ɗakin ta annabi sallallahu alaihi wasallama falsaqul ta ce inni ajidu min kariha maghafir ina jin warin maghafir al maghafir jam'i na a ah, abin nan na al-maghfar wa ana karanta da ma'afir ana karanta da magafir amma magafir shine sawab kamar yadda kazu ya faɗa wato abin da ne jam'i na maghfur ne shine wani wani kaman a karo ne karo ne mai zaki da ke fita daga cikin wata bishiya amma kuma yana da wani wari mara daɗi yana da wani ƙanshi mara daɗi ana ce mishi kuma ayi alawa al-urfut ni ba su sunan shi da Hausa ba amma dai wani karo ne haka wato irin maiko da ke tare da cikin bishiya akan yi amfani da shi magunguna ko makamantansu to kuma ta yi kuma an saba ana saka shi a cikin zuma wataƙila don ajiyewa ko don mis ko wani abu ko don ta ƙara yawa wallahu alam sai suka ce idan ya shigo ɗakin ki hafsa ko ki aisha abinda bani ya shigo kawai yana magana kina mishi cewa bakin shi yana waye da shi kuma za a san babu abin da ya tsana fiye da a wani kanshi mara daɗi a tare da shi saboda alaƙa shi da mala'iku din da irin tsafta irin kanshi idan ya shigo ɗakin ɗaya daga cikin su sai yana magana tana toshe ba tana magana yake lafiya a ina jin wani wari ne wani wari ke fitowa kana magana wuce wallahi ba ko mai zuma ta tika to zuma da ta tace wani abu mara kyau inda ta tace kashi wannan zuma ta yi ta yi kiwo akan kashi ka je garin ciye ka an baka wani abu mara daɗi to ba ga irin ta nan ba misali da ta fara a nuna dai ta zammuri haka irin na na ku na iyayen mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shikenan balla ashrubu bal la bal shariftu asaran inda zai rabi gashi walan aquda lahu yake shikenan daga yau ba zan ƙara sha ba tunda ba kwa son na sha so dai da yake son su baya son su ji damuwa da haƙuri irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan tunda dai na ba sa so na daina wannan malamai suka ce na nuni zuwa ga duk abin da iyalanka suka na ba su so dai ba Allah ne halatta ba to kamar shi domin Allah ya mishi tangiya akan cewa lima tuharrimu ma ahallallahu laka mun ga kaidin shine abin da Allah ya halatta amma idan abin da dama Allah bai halatta ba ko kuma dama akwai shubha akan shi to sai ka bari matan ka tsona ba sa san kana abokantaka da wani ba su san kana zuwa kallon dambe ba su san kana yawan yin dare ba su san irin wannan kayan da kake sakawa wataƙila ba su san kana yawo da yan rigunan na irin na turawa ga suna haka ko ba su san ka da yawan yin baƙi irin suwa ne misali da ka ce musu ku yaƙuri mutanen gidan nan ba su san zuwa ku yaƙuri <laughs> eh saboda yana daga cikin abin da ake ce ma ishira bil ma'ruf din wa ashiruna bil ma'ruf ba kya so ku ajiya to shikenan an bari fita jidadi ko da ba dan Allah ka bari ba makura za ka yi a bayan idanta mun gani da ku abin da ta ce ka bari ba za ka iya bari ba kuma irin yanzu samari masu shege zarabar kallon kwallon nan kawo wata mata kawai sai ka ba kallon kwallo ba zai yi ka bari ba to amma sai ka dinga ragewa har ka samu ka tuba da gaba daya dole za a je a kalli kwallo a dawo ana musu samari sun jarabtu da wannan da wannan fitina don matar ka bata su to sai ka dinga ragewa to kuma tun da dai ba ma sai ka kalla ba sai ka zauna a gida an kalla a zuwa baka labari ko in ka haɗu gobe ka ji labari a dandalin zaman ku ya kamata maza su gane irin wannan mutuntawa da ake wa mata kuma in ka mutu shaida da za a bayar na mutanen kirki ta iyalanka tana gabar da kowa domin su suka fi kowa sanin ka wani zai ba da shaida kai abin da sani a wajen su ko sun san ciki da waje za su ba da shaida mafi inganci game da mutum wannan tsaye daga cikin sai Allah ya saukar da in ya yi nabi da mutu hadu ma Allah laka tattabi marzata azwajika zuwa fadin Allah in ta tuba ila Allah ah, Allah ya saukar mishi da ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama lima tuharrimu ma a halallahu laka dan me kake haramta wa kanka abinda Allah ya halasta maka tabtabi marza marzata jika dan neman yardan matanka ah, ah, Allah ya ce in ta tuba ila Allah da Aisha da Hafsa ku biyun nan da za ku tuba zuwa ga Allah faƙar sagar ƙurubu kuma hakika zukatanku sun so su karkace daga hanya shi ne sahabi abdullahi dan abbas kamar da yake faɗa a cikin hadisin cikin bukhari yake cewa na daɗe ina neman yadda zan yi tambayi umar dan khattab radiyallahu anhu cewa su wane ne waɗannan matan waɗanda Allah subhanahu ta'ala yace in tatuba ila Allah faqad sabar qulubukum yace na daɗe ina neman yadda zan yi tambayi umar wannan tambayi amma yana mun kwarjini sai wata na samu hali za a je aikin hajji na tambaye shi sai umar yake ce mini wa ajaban laka ya fi abbas mamakin allah game da al'amarinka kuma aisha wa hafsa ibn hajar ya ce wato mamaki yanzu wannan ma sai ka tambaya saboda kulakaci ko kuma yanzu wannan karatu ma baka ma san shi ba kai duk yana iya ɗaukar ɗaya biyu ko dai jarabar nacin neman karatu yana neman su waye masu dalilin in ta tuba ɗin nan ko kuma ya aka yi kamar shi wanda wanda ake ganin shi babban malami a cikin wannan karatu ba domin sai na umar ya kasance yana jin shi a jiki yana bashi fatawa yana sa cikin manya kuma ana lissafa shi a cikin mafiya kowa sanin alkur'ani ya za a ce bai san wannan ba shi ne ba shi labarin irin abubuwan da suka dinga faruwa har aka kai ga wannan matakin wanda dogon zance ne zamu ji wani bangaren shi a gaba shi ne kuma Allah ya ce musu in kun tuba zuwa ga Allah lalle kun yi laifi kun bata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rai kun cutar da shi kun takura mushi akan abin da yake so saboda son zuciya ku kawai su tunaninsu idan kana ta bashi kullum wannan abinci yana karba to za ta samu fada a wurin shi fiye da shi kamar da karin magana yake cewa ko the best way to a man's heart is through his stomach to hanya mafi dacewa da za a kai ga zuciyar namiji shine ta hanyar cikinsa a dinga bashi abinci mai daɗi a san da yake bukata san da yake so yana ci babu shakka wannan za ga ya karkata zuwa ga mai bashi wannan abincin to kar ta dinga bashi kuma daman abu ne wanda yake so ya zama cewa hakan ya kai ga sun tafi samun fada a wurin shi shine kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya yake wa in asarra nabiyyu ila azuwa azwajihi haditha Allah ya bada labarin cewa ka fada musu labarin cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sirranta wa wata mace daga cikin matan shi wani labari shine wannan cewa ba zan sake shan zaman ba ko kuma kamar yadda yake a cikin wata riwaya wadda tana cikin ainihin littafin bukhari <clears throat> kamar yadda alƙazi ya je baɗin yake cewa an yi saɓani da wani sabbin wanda suka wannan aya ko dai wannan da aka ambata ko kuma riwaya zai ibn aslam cewa ta sauka ne game da mariya mariya wannan ainihin wato wata shi da yake saɗaka da ita wanda sahabta suka kuntata mai game da al'amarin ta ce shi shikenan na haramta ta akan kaina ba na har zata kan kaina ya zo a wata riwaya wadda take cikin littafin al-Imam Tahawi cewa daga baya malaikar jini zai ce mishi a'a Allah bai daka haramta ma kanka matar kaɗin nan ba alhalin ma kuma a lokacin akwai ɗan shi Ibrahim a cikin mahaifarta bai masa ta ɗauki haka sai ya yi kafara ya ci gaba da yin sadaka da ita su kuma dole haka suka haƙura suka sallama wa iyawa Allah da ƙudurarsa bayan sun yi wannan al'amarin Allah ya gafarta musu ya kara musu ya daga bakin su to kullum abin da malamai suke faɗa shine irin waɗannan 'yan tashin tashina da abubuwan da suka dinga faruwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko mu fahimci in har sun faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa min bade aula wa ahra su faru a wani gida wanda ba shi musamman an samu bambancin zamani da bambancin lokaci da bambancin takawa da sauransu wanda kuma duk waɗannan akwai sannan kuma shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai fassara abin a matsayin fitsara ko rashin mutunci ko bata ko fasikanci kamar yadda wasu makiya gaskiya yanzu suke ɗaukan ire-iren waɗannan abubuwan ce to kun ga ma ba abin da suka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu wannan ta kyauta yanzu wannan ta yi kaza to shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga abin a matsayin rashin kyautawa ba hmm. kuma Allah ma bai gan shi haka ba domin da Allah ya gan shi haka zai wahayi ya ce abin da suka yi ba daidai ba ne kamar yadda yanzu akan wannan cewa dan me zai haramta wa kanshi abin da Allah ya halatta mashi kamar yadda ya gaya wa Aisha za mu zo mu ji a gaba da ya ce hakim me kike yi ta ce ba ku ce ko ki faɗa mun ko kuma Allah zai wahayi ya gaya mu Allah yana ji da shi kamar yadda ke cewa ma ara rabbaka illa ya itadikuka ala hawa ni na ganin ubangijinka ma fa san zuciyarka kawai yake da aka so kada turji mata shawo min hunna wa ne ilayka man sha. take ni ina ganin fa Allah ka duk abin da ranka yake so shi yake bi kaga manzo Allah sai kuma kamar da ake cewa annabi dan gatan Allah eh da gaske ne Allah yana ji da shi to da da ake abin da suka yi din ya zama laifi da gaske a yadda shari'a take kallo to da Allah ne zai wahayi ya musu mutsu mutsu ya ce su fita a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su taka mai nesa to da daga nan sai a samu dalilin da za a ce to abin da suka yi ba daidai ne قال أخبرنا إبراهيم بن يونس ابن محمد حرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أمة يطوها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم سورة التحريم wannan ma'aila daga malam ibrahim ibn yunus ibn muhammad harami daga baban shi wato yunus ibn muhammad kenan wanda wannan isnadi ne shi ma na imamu muslim in banda shi wannan harami din daga kan baban shi muhammad yunus ibn muhammad dukkanin sa zuwa ƙarshe mazaje ne cikin sai muslim da ahmad dan salama da sabit daga anas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi ne kenan kyakkyawa insha Allah bai da iskali ko kadan yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu yana da wata baiwa ya taqwa wanda yake sadaka da ita concubine kenan ita ce mariya din falam tazal bihi aisha wa hafsatu hatta harramaha ala aisha da hafsa ba su gushi ba suna shirya mishi kwarzaba suna ta mishi naci da korafi da rashin haƙuri kai don Allah ga mu 'ya'yan manya eh, masu nasaba mai kyau masu daraja ba mu ishe ka ba me ka gani a cikin baiwa wadda aka kamo ta a yaƙi ɗin eh, yau magana yau daban ta gobe daban har dai abin ya dame shi ya rasa yadda zai yi gashi baya son su shiga damuwa saboda da yake kaunar su shi tafi shi kenan mai hujja su mu dai ka daina kaɗa ka ita kawai abin da Allah ya halatta mushi ba shi tafi shi kenan na bari suka ji daɗi suka je suna ta mitin suna tafawa alhamdulillah kin kin ji labari ayyo ya ce ma kaza ya haramta kaza shi ne abin da Allah yake wa in na nabiyyu ila hadisan azwajihi hadithan falamma nabba'ani da ya sirranta mata hafsa ce a bisa riwaya yace na gaya miki amma ni da ke amana kake ga kowa yana ficewa <laughs> mana sai mun sai station kenan tura mata kenan goya ko ya daga cikin amana da ake wa juna mutum ya waya da kai ka yi rikodin bai sani ba ka yi forwarding voice note bai sani ba ka yi screenshot bai sani ba duk wannan ya saba wa ka'idojin majalis ka'idojin firar tattaunawa to shikenan ballantana kuma abin da aka gaya maka categorically don Allah kar ka fara amma annabi na fita tunda abokiyar kulla wata shekara suke yi. <laughs> mun san ba ta iya koyi mata wannan irin abin nan breaking news ba ko kawai duk suke masa kinji kinji kinji tana gama faɗe sai Allah ya so da malaika Jibrilu sai ya gaya mishi shine ya je ritsa ta yake ai kin je kin ce kaza kin ce kaza kin ce kaza waye gaya maka za ta dauka ko Aisha ne ta fara su yake nabba aliyar alimul hakim shi ma kuma da yazo sai ya gaya mata wani sashi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd shine malamin suke cewa idan ka kama wani yayi gulmarka ko ya tona asirin ka in ka zo ka gaya mishi duk abin da kake sai ka faɗi wani bangare ka bashi da sauran ka bashi a a abin da suspense kenan ko ko kuma karka kunya tashi da yawa ko mun gani sun ba za ki hakura ba cikin tsire ka to kashi kunya ta ta take gaya mata 30% 40% sauran kuma ta fara to ko ta ji ko bata ji ba wannan zai fi ba ta dama ta ba to ne sai ya zo sai ya faɗa ma a hafsa wannan sai bata ji tanke da mata ba sai ta gaya ma kawarta sai Allah ya sauka da yayin nabi da mutarrimu ma ahallallahu laka tabtabi mardata azwajika Allah ya sauka da wannan karatun je musu tankiya cewa ba ba ba daidai bane abin da suka kada su tsaki wannan shine ɗaya daga cikin asbabul nuzuli na saukar aya ko idan dai duka abubuwan sun faru sannan sai aka saukar da aya wato an yi wannan an yi wancan a kusan lokaci guda sai aka saukar da aya ko kuma ɗaya ya faru aka saukar da aya wani abu ya sake faruwa kuma aka sake maimaita sokar da ayar da ana samun irin waɗannan haifiyat ɗin a cikin asbabul nuzul qala akhbarana qutaybah ibn sa'id suna ganin ya isa ko lokaci ya kure su bari mu bashi aka kuma tashi a wannan hadisi mai lamba ta 21 daga qutaybah dan sa'id dan Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah kamar yadda muka ambata abubuwan duka suna nuna mana wato na farko adalcin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gingimin da ake a gidan shi baya nuna san kai ko daga wanda ya fi so baya nuna san kai idan ta taba wata ko ta yi wata rashin kyautawa sannan kuma da irin shi haƙuri da yake yi da su da kyautatawa da yake musu da kuma biye musu da yake akan abin da zai ma iya cutuwa ya haƙura da halas ɗin shi dan dai su ji daɗi amma a irin nan ne sai Allah ya ainihin ce a'a ba za a biye musu ba in abu ya halasta to haka za su haƙura a yi abin da ya halasta shi ne kenan muka ji waɗannan hadisai game da haka kuma za mu ji ragowar wasu hadisan game da irin waɗannan matsaloli kafin mu zo mu karanta wasu 'yan kabaya kaɗan da ke da alaƙa da wannan matsala ta ɗabi'ar kishi ga ɗiya mata za mu saurara a nan sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah ta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah